Yesu ya ci gaba da ba su misali ya ce, Wani mutum yana da ’ya'ya biyu maza, wata rana sai ƙaramin ya zo wurin mahaifinsa ya ce, Baba, a raba gado a bani nawa, sai mahaifin ya raba gado ya ba shi nashi, ana nan sai ya tattara dukiyarsa, ya sayas, ya sa kuɗi aljihu ya tafi ƙasa mai nisa, a can ya banzatar da wannan kuɗi nashi ta hanyar mugunyar rayuwa. Ana nan sai yunwa ta tashi a cikin ƙasar, sai ya zo ya haɗu da ɗan ƙasar, ya tura shi wurin kiwon aladu, ya so ya cika cikin shi da abincin da aladu ke ci amma bai samu ba, sai ya yi tunane a cikin zuciyar shi ya ce, A gidan Ubana akwai barori da yawa kuma abinci ya ishe su, ganinan yunwa tana kisa na. Tashi nike yi in tafi, in ce, Baba, na yi maka laifi, na yi Allah zunubi, ban cancanci ka kira ni ɗanka ba, amma ka maishe ni ɗaya daga cikin barorinka. Sai ya tashi, ya kama hanya zuwa gidan ubansa, da ya yi kusa mahaifinsa ya tsinka shi, sai ya ta ya tare shi, ya rungume shi, sai ɗan ya ce, Baba, ban cancanci ka kira ni ɗanka ba, na yi maka laifi na yi Allah zunubi bai cancanci ka kira ni ɗanka ba amma ka maishe ni ɗaya daga cikin barorinka sai uban ya ce mu barorin a kawo riga mafi kyau a sa masa a kawo takalma da zobe a sa masa a kuma kamo ɗan maraƙi kyawatacce a yanka a yi biki domin wannan ɗan ya dawo sa'an nan babban ɗan yana gona da ya dawo sai ya yi kusa ga gida sai ya ji ana kiɗe-kiɗe da rawa a cikin gida sai ya kira ɗaya daga cikin baran gidan ya tambaye shi me yake faruwa sai ya ce ɗan uwanka ne ya dawo mahaifinku ya shirya buki na musamman domin ya karɓe shi sai ya husata ya ƙi shiga gida mahaifin yasa ya fito ya ce ɗana ka shigo gida sai ya ƙi shiga ya ce dubi yawan shekarun da na yi ina tare da kai amma baka taɓa bani dan bunsuru muka yanka muka yi murna tare da abokaina ba amma wannan dan wanda ya banzata da dukiyarsa da ya dawo kayan yanka mishi dan mar'i sai mahaifin ya ce ɗana duk abin da yake nawa naka ne wannan ɗan uwanka da ya mutu amma yanzu ya dawo da rai da ya ɓace amma yanzu an same shi